jaha ce mai ɗimbin masu ilimi idan kaga jahili to bako ne garin da maza da mata ke nuna jarumta wato katsinan dukku ɗakin kara ga kuɗi ga mulki kunya gare ku ba dai tsoro ba nan muka leka muka ɗauko wani jajirtacci matashi mara tsoro mai son talakawa mai son alkhairi ga talakawansa kuma jarumi Jama'a, muna gabatar muku da His Excellency Malam Dukku Umar Radda. Duk inda ka ji dukku, to fa ba dukkan banza ba ne, ka tsina mai dukku biyu. Dukko na farko, marigayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa. Ga kuma dukku na biyu wannan shiri zai tattauna ne akan rayuwar gwamna tun daga kuruciyarsa har zuwa karatunsa ayyukan da ya yi da kuma gwagwarmayan da ya yi a mataki na jiha da karamar hukuma da kuma tarayya kafin mu shiga cikin wannan shiri akan wannan al'amuran bari mu je ga wakiliyarmu domin ta kawo mana zantuka da ra'ayoyi daga bakin talaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu kamar yadda muka saba yau ga mu a cikin garin Katsina ta Dikko kunya gare ku ba tsoro ba ba wai ya magana takwas ba a'a takwas din in akwai wata takwas in ya ƙara yin takwas kin san me yasa na hidi miki wannan magana a'a ina son in ji saboda mu gwamnatin nan talaka yake duba ba shi yake duba ba ba daga nan ba in jamalaka ake abin sai ya je dan ya ga me matsalar su dan ai maganin wannan matsalar ta talakawa dan haka malam duka umar da mutumin kirki ne alhamdulillah da farko dai malam duka umar da ya dauko wani mataki wanda ya kamata tun baya a ce an dauka ba dauka ba amma shi ya dauka na ganin da aka samo wani kwamiti da ya hada manya-manyan matasa wanda ni kaina na so a ce ina ɗaya daga cikin mambobi na wannan matasa da aka ɗauka saboda an ba su horo an ba su motoci an ba su mashina kuma an ba su bindigu yadda ya kamata an ba su training kuma ga albashi mai tsoka ana kula da su ana kula da iyalansu zaman da ake zama a haka ko ni dame ne ya tsinke gidin kaba saboda akwai kanena wanda yana ciki wanda suka ribaci da ilimin nan wanda mai girma gwamnan jihar katsina yake kokari wurin badawa haka a kai masu kallon mu da sauraron mu ku biyo mu wani makon insha Allah don kawo muku da ci gaban wannan shirin tambaya ta biyu tambaya ta biyu tana cewa a wace karamar hukuma aka haifi duk kwararra abin da zaɓi a kankiya b mashi c kafur d dutsen ma a lokacin da sallah ta tunkaro wato ƙarshen azumi kenan a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin katsina ƙarƙashin malam Umar Dukwaradda ya ba da umarnin a tallafa wa mata tsofaffi da marasa galihu da masu fama da tsantsar talauci da tallafi na buhunan shinkafa da kuma kudaden alawus. Buhun shinkafa nawa aka raba, sannan kuma kudin cefane da aka dan basu nawa nawa aka basu. Gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin Malam Duk ta ɗauki jama'a aikin malinta na dindindin a faɗin jihar katsina mutane nawa ta ɗauka kun ga dai yadda ta kaya a bangaren tambayoyinmu da kuma amsoshinmu wanda ya zo na ɗaya ya wawura abin da ya wawura wanda ya zo na biyu shi ma ya kafta abin da ya kafta wanda ya zo na uku ya tsinkaya abin da shi ma ya tsinkaya to ai kenan Jama'a, kada ku manta, wannan shiri zai rika zuwa muku a kowane mako kan rayuwar wannan bawan Allah, His Excellency Malam Dukko Umar Rada. Insha Allahu, domin abubuwan da mai girma gwamna ya yi suna da matuƙar yawa. Don haka, ku kasance tare da mu a gaban talabijin ɗinku a kowane sani domin kallon shirin gwarzo da kuma duk kafofin sadarwa na wannan zamani musamman YouTube. ku kafa ku tsare domin ganin shirin gwarzo na sati mai zuwa